Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani. Darasin mu ne zan nuna maka yadda zaka mayar da wayarka ta koma kamar Samsung S9. To ba komai bane illa mutane suna da sha'awar su ga suna samun wasu hanyoyi na yadda za su dinga juya wayoyinsu suna sarrafa su ta wasu wasu hanyoyi daban. To wannan bidiyon na zan nuna maka yadda zaka sarrafa wayarka ta koma kamar samsung s9 a dinga ganin display dinta da komai ya koma kamar samsung s9 to amma kafin nan muku akwai guri da aka rubuta subscribe a kasa ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda na ce muku zan da za ku mai da wayar ku ta android ta koma samsung s10 ko s9 ko dai wannan dai amma dai wannan wanda zan yi zan nuna muku yadda za ta koma s10 ne a baya na ce s9 na yi kuskure ne amma a samsung s10 zan nuna muku inda za ku mayar da wayar ku ta koma tana yi kamar samsung s10 to abu na farko da za ka fara yi sai ka shiga cikin play store kana shiga cikin play store ga gurin rubutun nan haka sai ka zo sai ka rubuta nova launcher kun gani kana rubuta sai kai sacin idan ma ba ku neme ta kun nema kun ba ku gani ba zan samu ku a description wannan application din da wajen application bi za mu amfani wajen koya muku yadda za ku yi wannan abin na mai da wayar ku Samsung S10 to abu na farko da za ka duba kalli review ta 1 million reviews mutum miliyan ɗaya miliyan ɗaya ne suka yi reviewin wannan application din sannan kuma mutum miliyan hamsin ne suka yi downloading wannan application din. kuma ku da application da za a ce maka mutum miliyan har hamsin sun yi downloading ka san ku ba karamin application ba ne sannan kuma nan gurin daga ɗan shekara uku abin da ya sama shine zai za su iya downloading wannan application ɗin to yanzu bari ku ga review ta na hotuna a cikin nan gurin su ne nan gurin bari mu shiga gurin nan nan za ku ga ya take display ɗin kowa inda ya san samsung s10 zai ga yadda display ɗin ta yake kun gani haka display na farko kun ga na biyu kun ga yadda suke na uku kun gani haka na hudu biyar kun gani haka display din samsung s10 yake to me za mu zo mi yanzu sai mu zo mu danna install a ciki ba na so mutum ya gaggawa ya bi daga farkon bidiyo na har zuwa ƙarshe shine zai fahimci abin amma idan ka tsallake wani abin zaka iya ganin abin bai maka yadda kake so ba sai ka danna akan install yanzu gashi nan yana installing sai mu jira ya gama installing bai da nauyi ma 7.87 mb ne gashi nan yanzu ya gama kun gami yana gamawa kun ga me yana gamawa sai mu zo me sai mu danna open amma za mu iya budewa ta nan gurin amma bari mu koma kan desktop kun ga kamar yanzu nan kun ga ga icon din sa haka kun ga yanda yake to yanzu bari mu koma akan desktop za mu yi aikin sai mu koma kun gani yanda display dina yake kun gani a haka ai bai nuna wani alamar samsung ba ko wani abu kun ga yanda yake to sai mu koma sai mu bude application din nova launcher din daga nan gurin kun ganta nan ta nan nova launcher nan gurin sai yanzu me sai in danna akai ina dannawa akai bari ku gani me zai mun kun gani me ya aka ce choose your initial layout wannan abin kawai abin da zan yi tunda misali kai idan ka zauna kana yanzu ka samu lokacin da za ka iya zuwa kai gyare-gyare kun gami sai yanzu in danna akan next kun gami ina danna next ko kun gani nan ma sai yanzu sai in ƙara danna choose your team shi ma sai in danna zan iya zaɓar dark zan iya zaɓar light zan iya zaɓar wani kalar bari ku gani yanzu kamar nan ina son dark kun gani idan na danna kun gami cikin nan gurin zai yi duhu kun ga zai yi duhu idan na zanna akan oto din nan shi ma shi kuma zai iya zaɓi baki zai iya yin fari ko da yaushe zai iya yi kun gani amma bari in sa no tanks yanzu kun ga nan gurin kawai yanzu wanda za mu yi amfani da shi za mu iya zaɓen light ko kuma mu zaɓi dark shi kuma wannan sai ka kunna ma location ɗinka to amma saboda saurin da muke yi kawai idan ka samu lokaci duk sai ka je ka yi wannan sai ta ta yanzu bari mu ɗauki kawai wannan light in nan mu gani kun ga gashi nan mun ɗauki light shine default team ɗinmu sai mu zo mai sai ka zo nan gurin sai ka danna next a nan gurin kana danna next haka gashi nan haka kun ga ya tafi next aka ce uh, choose your drawer style ma'ana irin wannan abin da yake sakowa ta ƙasa wannan abin kun gan shi irin wannan drawer style wannan abin irin wannan din da yake da wani abubuwan su tashi sama su yi ƙasa haka to me sai ka zo me ka danna kawai apply a nan gurin kun ga kana danna apply bari ku ga me zai yi kun ga ina danna apply kun gani kun ga bai yi wani zama effective ba kun gani bai zama effective ba sai in ƙara shiga cikin launcher din haka kana shiga kun gani gashi nan idan ko kula tim dina ya canja kun ga a nan gurin kun ga ga wannan search wannan nan ah, wannan sacin din na google ya fito sannan kuma ga wannan abin da na ce muku zan yi to amma me har yanzu bai gama zama yadda muke so ba yanzu bari ku gani yanzu sai mu zo mu ɗauki nan gurin mu danna a nan gurin za ku ga me nake nufi yanzu kun ga gashi nan kun ga na danna kun gani gashi ya nuna min yadda display din samsung s10 yake kowa da ya sani ya san haka display din samsung s10 yake idan ka zo za ka yi ga guri nan da ake sacin misali za ka iya sacin application ta nan gurin kun ga tsohon wannan dina ba haka yake ba kun ga idan ne haka sannan kuma kun ga bayan na shiga haka yana nuna min a gurin sacin din yana nuna recent yana uh, frequent yana nuna recent sannan kuma new da wasu abubuwa to kun ga ya riga ya canja amma mai idan muka koma baya kun gani ya dawo farko to saboda me sai mun zo sai mun mai da shi as default launcher ya za mu mai da shi as default launcher sai ka zo kan nan gurin kan nan wannan application din sai ka danne a kai idan ka danne bari ku ga me zai mu kun ga kana dannewa kun ga me yana dannewa kun ga abin da ya nuno mu sai ka zo nan ga guri da aka rubuta aka ce nova settings kun ga haka sai ka zo sai ka danna a ciki kana dannawa a ciki kun ga zai nuno maka haka yana nuno ma haka za ka ga nan gurin ga guri haka da aka rubuta not set as default launcher sai ka yi mai sai ka danna a kai kana dannawa a kai zai yi maka haka yana nuna maka haka kun ga me sai aka ce launcher a nan gurin aka ce launcher ga default ga wannan sai ka danna a kai idan ka danna a kai zai zama shine default launcher ɗinka kun ga a farko yana kan nan ma'ana na asalin kan wayata kenan wannan wannan kun gani yana kan ga ina zuwa kun ga yana kan wannan huawei home din nan wannan bai canji ba kenan sai ka zo ka mai da shi kun ga wannan nova launcher din ita ce ta s10 sai ka danna akai wannan gurin da aka rubuta nova din sai ka zo sai ka da da shi kan nan shine zai zama default launcher ba zai dinka sauka ba sai ka danna akai kana danna aka ce canjin da default launcher mai consume more battery a produce additional data usage da wasu abubuwa wannan wani abu ne ke gaya ma akan zai iya sha ma caji da wasu abubuwa saboda mai samsung s10 dama tana da wani abu da yake da processing da wasu abubuwa da yawa da za su yi sai ka zo mai sai ka danna change kana danna change kun ga ya zama default launcher yana yin haka kun ga me gashi nan haka ko kana yin haka kawai sai ka yi minimizing kawai sai ka yi baya kun ga me gashi kun ga ya zama ya zama wannan shine default launcher yanzu idan ka kula ka ga da nayi haka yanzu ya zama wayata ta zama Samsung S10 sannan bayan nan ba a gama ba to sai abu na biyu kuma wannan application din zan samu kushi a description kun yanzu wannan ta riga ta zama launcher dita tana nuna min display kamar samsung s10 to sai me kuma yanzu abu na biyu kuma wannan na ce muku zan samu ku description application bi za amfani da shi zan samu ku a description yanzu sai yanda zaka seta icons dinka yanzu idan ku kula to har yanzu ba mu karasa abubuwan da za mu yi ba saboda sai mun yi wannan abin na biyun sannan shine za mu cimma wannan abin da muka ce za to abu na biyu da za mu yi wanda zai karashe mana wannan abin da muka ce za mu mai da waya iphone x uh, uh samsung s10 to sai mu zo mu kara shiga cikin play store sai mu shiga cikin play store kun ga a cikin play store shi ma gurin sacin din nan sai ka ce one kun ga ka ui icon pack kun ga ka. kun gani abin da ake nufi da one UI din abin da yake nufi da UI user interface kenan ma'ana inda shi wannan da yake aiki da wannan yake samun interaction da ita kun ga nan gurin gashi nan wannan shine one UI din mutum dubu uku sun yi reviewing sa sannan mutum dubu ɗari biyar sun yi downloading din application din nan sannan kuma yan shekara uku abin da ya sama shine zai iya amfani da shi mai sai mu zo mu yi mai sai mu zo mu danna install muna danna install bari ku gani za ku ga me yake dauke da shi za ku ga yadda icons din kun ga nan gurin gashi nan idan kuka duba kasan nan gurin nan nan gurin shine yadda icons din za su canja su yi kamar na samsung s10 kun gani na wannan shine abin da ake nufi da ui din bari in shiga ku gani ma'ana user interface din zai caccanja zai yi kamar na samsung s10 wannan shine nan za ku shiga ku gaggani kafin ma ku fara downloading za ku ga hotunan a nan gurin to yanzu abin yi shine yanzu bari one ui din ya gama downloading 53 megabyte ne yana ɗaure da package da yawa ne na kan samsung da wasu abubuwa kun ga ya mafi wancan application ɗin nauyi nova ɗin to yanzu idan ya gama bari mb 53 eh, ne 53.87 mb ne yanzu yana gama sai ku ga me za mu yi kuma yanzu kun gani ya gama installing yana gama installing kawai sai mu zo sai mu danna open kun gami kun gan shi yanzu kun gan shi zan buɗe shi kun ga one UI ɗin kun gani bashin 1.y kawai sai mu danna close yanzu kawai bari sai in zo sai in kulle kawai sai in yi minimizing muna yin minimizing sai mu nemo launcher din mu yanzu kun ga kamar mu ga launcher din mu a nan gurin sai mu zo sai mu danna sai mu bude zamu yi important pack din nan da muka yi downloading one UI din da muka yi downloading sai mu danna akai kana dannawa akai ga wani guri da aka rubuta looks and feel ma'ana icon ɗinka yadda za su dinka yi ko suna motsi ko wani abu haka sai ka danna akan look and feel ɗin nan look and feel ɗin nan kana dannawa akai kun ga ka ga wani guri da aka rubuta to kun ga nan gurin ga guri da aka rubuta icon style nan gurin da aka rubuta icon style kun gani sai ka zo sai ka danna akan icon style din shine zaka importin wannan package inda da muka yi na downloading na one UI ɗin nan sai ka danna akai kana danna kun ga ka. zai nuno maka haka yana nuno maka haka kawai sai ka zo nan gurin ga wani guri da aka rubuta icon team ma'ana team din icon din sai ka danna akai kana danna sai ya ce ma ka ɗauko wannan one UI din da muka yi downloading kun gan shi nan one UI icon pack sai mu danna a kansa sai mu shigo da shi muna shigo da shi kun ga me ya dawo ya shiga package din mu komai yanzu ya zama ready kun gani haka sai mi mai sai mi minimize za ku ga me zai yi kun gani yanda icons din mu suka koma ba kamar yanda ɗazu suke ba kun gani kun gan su sun cancanja saboda na isa kowannan abu to idan ka tsaya ka duba kuma za ga yanzu misali gashi haka za ka ga idan ka danne a kai ka jawo za ka ga yana yin wasu abubuwa daban kun gani duk za ka iya wa abubuwan guri to da ban yi wannan abin ba duk ba zai samu daban yin hanka ba yanzu kun ga idan ka danne za ka ga kun ga yadda yake nuna kamar irin dai a irin samsung s10 da irin wannan futures din gashi nan duk babu a normal android ɗinku amma idan kuka yi haka za ku ga duk kuna yin abubuwa to da sauran abubuwa ma daban-daban yanzu komai ya zama ready sai kuma muke so mu dan gaggyara icons dinmu da wasu abubuwa yanzu idan ku kula wayannan su ne icons dinmu kun gan su aga sai muke so mu dan gyaggyara mu dan yi musu style ko wani abu sai ka dauko hannunka ka samu nan irin kamar nan gurin haka sai ka danne sai ka danne akai yanzu bar ku gani bar ku gani in danne za ku gane me nake nufi yanzu sai in danne hannuna akai ina dannewa zai yi mu haka yana yi mu haka ga wani guri da aka rubuta settings sai in danna akai ina danna akan settings bar ku gani kun ga me ga home screen wannan home screen din ma'ana wajen icons ne aka set grid icons layout dock settings da dai sauransu sai ka danna akai kana dannawa yanzu kun gani mai desktop grid kun ga ayan da yake da farko bari ku gani me nake nufi desktop dimension din 4 times 6 eh, times 4 ne yanzu idan ku kula yana nuna icons din da suke kan wayar kun ga me akwai layi 1 biyu uku hudu sannan 1 biyu uku hudu biyar shida kun ga 6 by 4 kenan sai muna so sai mu rage shi ya za mu rage mu gyaggyara dai ku gani kun gani ku dinga kallo ina ragewa ta gefe za ku ga yana karuwa kun gani yana raguwa to ya danganta da yadda kake so ka gyara shi kowanne sannan gefen nan ma shi ma sai ka zo ka dan tattaba ka dan yi waye dai haka dai irin wannan abu sannan bayan nan akwai irin su dog shi ma gashi nan idan ka danna anan gashi nan dog icons shi ma in ka danna gashi nan yanda icons in ka za su kasance na ƙasa kun gani haka irin wannan shi ma haka to wannan shine amma yanzu komai ya riga ya zama ready akan wayar yanzu ya ta koma samsung s10 komai ko idan kuka kula za ku ga yanda kuka san samsung s10 haka wayar mu yanzu take komai za ku gani iri ɗaya ne da na samsung s10 kun gani komai mu ya zama iri ɗaya don samu ku link din duka applications din kuma a description yanda ko da ka nema baka gani ba amma idan ka duba kasan description za ka gani to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun kararrawar sanarwa saboda yin wannan subscribe din da kuke shi yake kara mana karfin gwiwar mu ji muna so mu yi ku sabon bidiyo nagode